daga cikin mutanen da manzon Allah ya musu bishara iri-iri wacce wannan bisharar ya kamata ka sa ka ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ganin cewar kana da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala jin wannan maganar da ɗansa ya gaya masa sai juyo da kansa i kalle su ya ce duk wani abu da za mu yi guziri da shi duk wani abu da za mu yi tanadinsa saboda irin wannan ranar ta gamuwa da Allah bayan shahadatu an la ilaha illallah bayan shahadatu anna muhammadar rasulullah kalmar shahada ita ce mafi girman guzurin da za mu yi wa wannan ranar ita abin da yasa nake jin tsoro har nake kuka ita a cikin rayuwata na biyo ta matakai ɗaiɗai har guda uku matakin farko shine matakin fada da addini da kuma kiyayya ga manzon Allah kafin shiga musulunci yana daga cikin mutanen da ike fatan ina ma za su yi katibar da annabi a wani guri babu kowa ya ga bayan annabi saboda yadda yake kin addinin musulunci ita wannan shine matakin farko na tashin hankali ita amma Allah ya jefa addinin musulunci a cikin zuciyata kafin in karɓi addinin musulunci ni na tabbatar da na mutu a wannan yanayin da ni da rahama shikenan ita sai Allah ya cece ni sai na taka mataki na biyu na karɓa addinin musulunci na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ce na shiga musulunci kuma ina son na yi mubaya'a na yi alkawari tsakanin ni da kai yadda na yaƙi addinin musulunci haka zan zo in taimaki addinin musulunci sai ce da manzon Allah ya rasulullah kawo hannun kan dora na a kansa mun yi tabba kenan annabi ya miƙo hannunsa sai amurkan as ya janye nasa sai annabi ya ce a'a me haka kuma sai ce so nake na bada sharaɗi kafin na yi wannan alkawari sai annabi ya ce wani irin sharaɗi gashi Allah ya taimake ka za shiga addinin musulunci sai ce a'a ina son na sharaɗi sai annabi ya ce me sharaɗin da haka yace duk abin da nayi kafin na shiga addinin musulunci yanzu nake so a tabbatar min da Allah ya yafe ni in an yi haka shikenan zai shiga addinin musulunci kuma in tabbata in taimaki addinin musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a baka san cewar duk abin da kai kafin musulunci in ka shiga musulunci Allah ya taimaka ba baka san cewar duk abin da kai kafin kai hijira bayan yin hijira Allah ya taimaka ba baka san cewar duk laifin da kai kafin ka je aikin haji yana nan amma ka je aikin haji in kai istighfari Allah zai yafe maka aiki zai yafe maka laifin nan naka ba baka san wannan ba wannan ta sa hankalinsa ya kwanta ita daga lokacin da na shiga addinin musulunci muka yi wannan maganar da manzon Allah ita wallahi ban ƙara cika ido na da annabi ba saboda jin nauyi da kwarjini kuma sai da na ji duk duniyar nan babu wani abin halitta da nake kauna irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita a matsayina na wanda na yi zamani da shi kafin musulunci bayan musulunci kuma ina cikin 'yan gaba-gaba ce amma in ka tambaye ni kace in wasafta maka siffofin manzon Allah ba zan iya ba saboda ita ba na iya kallon sankura masa ido kun san shi annabi ba kamar sauran mutane yake ba zaka iya suka ka da shi ba a iya ba Allah ya bashi wani irin kwarjini kuma duk wanda izo gabansa duk inda ya kai da ta da fuffuka dole in su a gaban manzon Allah domin shi mu ayyadun ne bi ta'yidillah Allah ya karfafe shi Allah kuma ya taimake shi da abin da babu wanda ya samu irin wannan abin irin nasa Ice a wannan matakin na biyu ni na tabbatar ina da yakinin in na mutu ni dan aljanna ne amma sai nan Allah ga mataki na uku annabi ya bar duniya manya manyan sahabbai duk sun koma ga Allah su Abubakar su Umar su Usman Ice sai kuma muka shiga rigingimu na siyasa Abin da ake cewa da shi rigimar siyasa ita ce harkar mulki shi mulki yana sawa ka yi abin da in kai ba mai mulki bane ba za ka iya ba fata wadda mulki zai jawo ka yi wa kanka ko ka nemi aimaka. in kai ba mai mulki bane ba za ka nemi wannan shi sa duk wanda ya zama shugaba na al'umma to Allah yana cikin haɗari saboda sai an kashe mutane da sunanka sai an jikkata mutane da sunanka sai an ɗaura mutane da sunanka sai an dande wa wasu mutane haƙƙi da sunanka in baka bibiya ranar alkiyama za ku zo wanda aka cuta su ce kai da shugabansu kuma Allah zai haɗa da wanda i cutar da kai da kai mulkin kai sakaci kai bacci baka san ana yi ba gaba ɗaya za a yi muku ɗaurin goro Allah ya tsare ni ita domin shigar shiga rigingimu na siyasa ita har ta kai ni ban san ma me matsayina ba yanzu ita to wannan na ƙarshe dinnan shine ke ɗaga min hankali sai ce amma idan Allah ya karɓi raina ku da kuke nan ku zama shaida kada abina a nemin ihu ana kuka cewar an rasa wani, sannan kada a biyo bayana da wuta wannan al'ada ce ta jahiliya idan babban mutum ya mutu akan kunna bakin wuta a dinga binsa saboda matsayinsa idan babban mutum ya mutu jana'izarsa ta sha bamban da talakawa da ta talakawa idan babban mutum ya mutu bikin da ake a mutuwarsa ba a yin irin wannan bikin a na talakawa talaka sai in mutu in aka yi masalla kowa i watsi amma me shi me mulki ko mai abin duniya me wani matsayi idan ya mutu aka dinga zama da wanda abin ya shafa da wanda bai shafa ba ina nan ina za ka je za mu je karɓar gaisuwa ba dangin iya ba na ba a je a taru duk wanda izo ko ya yi maka dariya ko bai maka dariya ban kaga ana murmushi kai maka yaƙi hakora, ai yalla bai wani ne izo ai wani ne izo ajiya sai ce to ka ai irin wannan wasu sun fassara kada a bini da bakin wuta nufin ana nufin cewar kada a dinga faɗar aibuka na bayan ni domin an ce in mutum ya mutu kana ta faɗan laifuffukansa kamar kana bin sa da bakin wuta ne to amma dai a al'adance da suna yi ana bin mamaci da wuta kamar fitilu kenan a kunkunna su ko ko bakin wutar kai tsaye sannan kuma akan ɗauko hayar masu kuka saboda ai kuka a more ‘ya'ya sun yi kuka mata sun yi kuka dangi sun yi kuka akwai kuma mutane da ake raba musu goron gayyata a biya su kuɗi domin su zo su kuka ita ka aimin wannan ita bayan kun gama binne ni in an tashi zuba ƙasa a kaina a dinga zubawa a hankali a dinga zubawa sannu sannu kada a dinga watsawa ita bayan an gama binne na ku je ko ina ku zauna a bakin kabari na ku ci gaba da nema min gafara Allah iya ce min Allah yi min gafara Allah yi min gafara gwargwadon yadda za a iya kawo amalan rakumi a soke a feɗe a gidin namansa a sadaukar da shi sannan ku bar wannan yasa malamai suka ce idan aka binne mamaci ba a son ai saurin awaki wasu suna daukan cewa da an binne mutum shi kenan sai kwaye to yi tafiyar sa wani sai ya dauka wani ma wanda bai fahimci addinin ba sai ya dauka wannan sunna ne sunna in an binne mamaci a jima'a ne masa addu'a a nema masa gafara haka annabi ya gaya sahabbansa an binne wani ya ce ku doka masa Allah ya tabbatar da daga daga yanzu yanzu nan za a yi masa tambaya to wannan yana daga cikin hadisan da malamai suka kafa dalili da shi akan cewar duk inda ka kai da imaninka da bin allanka, idan baka ji kana kaunar manzon Allah fiye da kanka ba baka ji kana kaunar manzon Allah fiye da babanka da babanka ba fiye da ƴaƴanka fiye da dukiyarka to imaninka bai cika ba kowane mutum za ka iya ƙaunarsa ka ƙaunace shi amma ƙaunarsa ba za ta kai ta uwa da uba da 'ya'ya ba banda manzon Allah ya zama to a shirye kake za ka iya bada komai naka ka watsar da shi ka zubar da shi saboda manzon Allah ka tsare mutuncinsa ka kare martabarsa saboda ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa nafsihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai taba zama mummuni mai cikakken imani ba sai ya ji ya fi so na fiye da iyalinsa fiye da ransa fiye da mutane dukkaninsu a cikin wannan hadisin za mu fahimci cewa duk inda ka kai da aikinka nagarta da duk kirkin da kake da shi to ya kamata ka dinga jin cewar ba ka da tabbas a gurin mahaliccinka ku duba amr bin al'as irin ƙaunar da annabi ya nuna masa saboda ƙaunar da annabi ya nuna masa da irin haba-haban da annabi ya nuna masa sai dai ya dinga jin ba sahabin da ikai shi a gurin annabi har wata ran yayi tambaya yace ya rasulullah waiwa ka fi so ne sai yace abubakar farkon tambayar da ima sai ce wa ka fi so yace aisha yace sai wa yace sai babanta sai wa sai aka lissafo wasu mutane sai ji ba a sako shi a ciki ba sai yace to ashe ma wanda annabin yake kauna suna da yawa duk da shi ma ina da ciki amma dai aji aji sau da ana son ko da kana aikin kirki kada ka dinga jin cewa ai ruwa ta sha saboda sallarka saboda azuminka saboda kyautarka saboda kirkinka ka dinga ganin cewa da ka mutu kai dan aljanna ne ga sahabban manzon Allah waɗanda suka ido biyu da annabi amma suna jin tsoron gamuwarsu da Allah ballanta namu da ba mu ga ko tabi'i ba mu gani ba atba'u tabi'i da ba mu gani ba in aka lissafa mana yawan tarkatan da muka gani da nagartatun da muka gani tarkatan ya fi yawa abin da muke kallo wanda Allah baya so ya fi yawa fiye da abinda muke kallo wanda Allah yake so a cikin wannan hadisin za mu fahimci cewar baya halatta a dinga yin kuka wanda ya fice ka'idar shari'a idan wani mutum ya mutu ba a son ka yi kuka ka dinga ɗaga muryarka kana cewa wayo Allah ka shiga uku ka lalace wayo Allah ya zamewa ne ya mutu kafin wanan ya zo fa ya ake yi kowa ne yana nan ko ya mutu abin da Allah ya tsara za a yi sai an yi shi sau da haka ba a son kana kuka ka cire hulaka ka jefar mace ta cire ɗan kwali ta jefar ta cire mayafi ta wurgar wani ya yage aljihun rigarsa wani ya birgi ma a ƙasa wannan diba yana daga cikin abin da aka haramta ko ba a son mutum ya mutu a dinga cewa to yanzu wane da ake yin kaza ake yin kaza yanzu da in mutu ya za a ci gaba da wannan abin ka bar wa Allah kawai sannan wannan hadisin yana nuna mana akwai tambayar kabari saboda amr bin al'as cewa i da su in kun binne ni ku tsaya ku ci gaba da nema min gafara domin dinga jin dumi-dumin na kuma shirya amsar da zan baiwa wanda Allah zai aiko su min tambaya haka hadisin yake wannan yana nuna da an binne mutum za a zo a yi masa tambaya wannan yana tabbatar da cewar azabar kabari akwai ta fitilar kabari akwai ta sai wanda Allah ya kiyaye kuma yana daga cikin gurɓatacciyar aƙida wacce ta shigo yanzu na inkarin cewar akwai tambayar kabari akwai wanda suka ce ba wani kabari har wasu suna cewa aje a saka rukoda mana a cikin kabarin a danna bayan kwana biyu a fito da ita a ji za a ji to akwai abubuwan da suke gaibi ne a matsayinka na musulmi wanda kai imani da Allah kai imani da manzon Allah annabi ya ba da labari akan wannan abin kawai kai imani ka sallama akwai abin da hankalinka zai iya ganowa akwai abin da hankalinka ba zai iya ganowa ba wasu mutane waɗanda suka ce babu Allah kuma in mutum ya mutu kawai shi ya ga dama in an samu kulawa ta abinci da yanayi da magani to za ka yi shekara ɗari uku a duniya ba baka mutu ba wasu sai a shekara ɗari biyu an samu ana shekara ɗari biyu ana shekara ɗari uku amma ba kowa ba sai kaɗan daga cikin mutane to su sun ce duk wanda kaga ya mutu kawai an samu wata matsala ne nan da can inda za a kauce wannan matsala ba za a mutu ba wani ya zo kuma suna ganin ba Allah ne yake kashewa ba kawai matsalar da ka gamu ita ta kashe ka ba Allah ba shine suka sa suka sa akai wani irin gida na gilan wani mutum ya zo gargara aka sa shi aka kulle ba abin da zai iya shiga ciki amma duk abin da yake bukata na oxygen akwai a ciki yana ta bige-bige da lokacin mutuwar ta yi kawai sai suka ji an karya gilashin wanda ko bindiga aka saba za ta iya fasa gilashin ba irin bulletproof din nan ne aka yi shi kawai sai suka ji gilashin ya karye kas kawai sai suka ga mutum ya daina motsi sai aka ce to ya aka yi mutu wannan duk abin da za ku ba shi kariya don kada ya mutu gashi ya mutu suka ce wani karfi ne na daban daga waje izo masu aƙida sai suka ce wannan ƙarfin na waje da kuka kasa gane shi shine Allah da haka babu wani wanda yake kashewa ko yake rayawa idan ba Allah ba dan haka akwai tambayar kabari kuma tambayar nan abu uku ne man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka su kenan tambayoyin masu sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙewa masu wahala ga wanda Allah bai sauƙaƙewa ba akwai wanda aka ce da shi man rabbuka sai sai um mm? man nabiyuka ita ya ji ana labarin wani mutum dai Madinuka dinuka ita bai sani ba sai game da matsala akwai wanda da an tambaye shi an ce man rabbuka sai ce rabbi Allah ma diniyar islam man nabiyuka nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ana yin haka za a bude masa gidansa na aljanna wata taga za a bude masa duk dukin kabarin nan za ga Allah ya kwaye masa shi kuma zai ta fatan ina ma a tashi alkiyama domin ya tafi gidansa ya huta wanda ko bai iya bada wannan amsa ba shine zai shiga cikin matsala duk halittar duniya inda za su je makabarta sun san abin da yake faruwa cikin kabari da dan adam annabi ya ce ba dan kakku daina binne yan uwanku ba da na roki Allah ya ji yadda ko abin da yake faruwa a cikin kabari duk wanda ya ji abin da yake faruwa a cikin kabari wallahi ba zai ji abin ne shi ba ba kuma zai ji abin ne wani nasa ba wannan kabarin abu dan ne ko dai ya zamanto dausayin aljanna ko kuma ya zamanto ramin wuta Allah ya tsare Sa'id ibn Jubair kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim ya ruwaito ta magana daga Abdullahi dan Abbas wasu ne daga cikin mushrikai wanda sun yi kisa ba san adadin mutanen da suka kashe ba sun aikata manya-manyan sako ba su san adadin laifukan da suka yi na saban Allah ba manya-manyan kaba'irai sai kuma suka yi ya suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan da'awar taka tana da kyau kuma tana da daɗin ji abin da zai hana mu mu shiga cikin wannan addinin naka saboda ba mu san matsayinmu ba inda za ka yi mana bayanin matsayinmu kisan kan da muka yi laifuffukan da muka aikata miyagun laifuffuka shin akwai abin da za mu yi bayan mun shigo addinin musulunci Allah ya yafe mana da sai mu shiga suna rufe bakin sai aka saukar da wannan ayar wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wanda ba sa bautar wani Allah ba sa kisan kai ba sa yin zina wanda ya aikata waɗannan laifuffukan ya zo da babban laifin da za a ninninka masa azaba a kansa kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama ba shiga ba fita illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yi aiki na kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat miyagun aikan nasu ma za a canja musu su su zama kyawawa ubangiji ta'ala yace shine mai gafara mai jin kai kun ga wannan yana nuna mana babu laifin da zaka yi wa Allah ka nemi gafarar Allah Allah bai yafe maka ba shi sa ubangiji ta'ala yace ya ku bayina waɗanda suka yi ba daidai ba sun yi barna iri iri sun cutar da kansu sun yi israfi kan kuɗe bai haso da karhamar ubangiji Allah yana gafarta zunubai baki ɗayan su domin shi ne gafara ne mai jin kai abubuwa guda biyu da ya kamata kowa daga cikin miyar addu'a istighfari addu'a tana maganin masifar da ta sauka da wacce bata sauka ba tana maganin kaddara in kaddarar ta zo takan zo da sauki istighfari yana buɗe ƙofofin arziki yana buɗe ƙofofin yalwa yana sa a samu zaman lafiya a samu kwanciyar a samu kwanciyar hankali yana haɓaka tattalin arziki waɗannan abubuwan suna daga cikin sababai wanda suke sa Allah ya kuɗe mutane a banki ya ja musu da abin da suke so masifa ko ta iri ce ko a ɗauke ta ko a sauƙaƙa mutane kuma suna jawo saukar alheri da albarka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu sakaci wajen yin addu'a don haka mu rike addu'a mu rike istighfari amma mu kintaci lokacin da ake amsa addu'a sannan kuma mu kiyaye sababin amsar addu'a abin da ke sa amshi addu'ar mutum shine ka tashi za ka yi addu'a shine sababi ka kirawo Allah da sunayensa da sufofinsa ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddusu sunayen Allah me kake bukata sai ka duba sunan Allah da ya dace da wannan abin ka ce ya Allah mai suna kaza mai siffa kaza ba ni kaza sannan ka fara da yabo ga Allah da kuma salati ga manzon Allah wannan yana da cikin abin da ke sa amsa addu'a akwai kuma wurare da in kai addu'a Allah yana amsa da ka ji an fara kiran sallah in kai addu'a Allah yana amsar addu'a in an kare kiran sallah ana kare kiran sallah bayan kayi addu'a da ake bayan kiran sallah kai wa annabi salati in kai addu'a ana amsawa sannan daga wannan lokacin har zuwa lokacin da za a tada ikama in ka roki Allah Allah yana amsa addu'arka sannan lokacin da ake yin sahur kafin as-salatu shi ma lokacin amsa addu'a ne bayan ka idar da sallar farilla in ka roki Allah Allah yana amsa ka lokacin da liman ya hau kan mambari ranar juma'a kafin ya sauko a wannan lokacin Allah yake da ke ka jefa wata addu'a za ta tafi bayan sallar la'asar na ranar juma'a har zuwa faduwar rana lokaci ne da ake sa ran in kai addu'a Allah zai amsa addu'arka Allah ka karɓi addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatunmu ka ɗauke mana matsalolin da muke fama da su satar mutane garkuwa da mutane da suke ƙara saɓaƙowa take ƙara yawa Allah kawo mana ƙarshen Allah ka tsare mana mutuncinmu da addininmu da lafiyarmu da rawukanmu ya Allah duk wani mugu ka sanya mana shamaki tsakanin mu da shi duk wani macuci kakka bar shi ya cuce mu ya Allah duk wanda suke aikata miyagun laifuffuka ya Allah in masu neman shirya ne Allah ka shirye su in ba masu neman shirya bane Allah kai mana tsakani mu da su Allah ka shiryar da mu ka shiryar da mu da matan mu Allah ka taimake mu ka taimaki addinin musulunci da musulmi da musulmi baki ɗayan su ya Allah matsalolin ƙasar nan Allah ka san su Allah ka warware mana su damuwar da 'yan kasan nan da suke fama da ita Allah ka san damuwar ba baki ɗaya mu Allah ka yaye mana Allah ka ɗauke mana talauci ka ɗauke mana fatara ka ɗauke mana kunci ka ɗauke mana musifu iri iri ya Allah dukkanin musulmi a inda suke Allah ka taimake su Allah ka musu ɗauki Allah ka raba mu da rashin lafiya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba sabo da daɗaɗɗe dukkanin su Allah ka ɗauke shi daga cikin mu Allah ka amintar da mu wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatin yarhamkumullah